A ƙasar Nijar, kundin shari'a da ayar doka mai lamba 203 ta ranar 13 ga watan Yuni na shekarar 2003 da aka sanya cikin kundin shari'a shafin ayarsa 283 ya fayyace maganar fyaɗe tamkar duk wata aika-aikar fyaɗe da za a aiwatarwa akan wani mutum ta hanyar musgunawa, tilastawa, tozartawa ko girsar mutumin. A takaice hakan na nunin ko da kun kasance abokanan soyayya na ɗiya macen ko mijinta ko da ya zamanto mace ce mai zaman kanta. Idan aiwatarwar an yi ta ne da ƙarfi to fyaɗe ne. Ayar dokar hukuntawa ta bayyana ƙara tunda ita dokar bata keɓe miji ba. Fyaɗe a cikin aure an zayyana shi bisa shafin kundin hukuntawa karantawa cikin ayaksa mai lamba 283 ya nuna cewa ba wani mahalukin da zai tilastawa wani. Shin ko ana samun fyaɗe na cikin iyali a nan Nijar? Mafi yawanci a lokacin shari'a ake gano da fyaɗen aure. In mutum na yawan yi wa matarsa fyaɗe a cikin faɗa da bugu har abun ya kai ga mutuwa ko muguwar jimuwa. A nan ne 'yan sanda ko jandarma ko likitoci ke sanar da hukumar da ta dace. Al'umma ta maida shi abun ɓoyewa. Ko da matar da ke da aure tana fuskantar hakan kunya ke sa ba ta iya gayi kun ga kuma kunyan nan ita ke sa ba ta iya kai kara abu ne mai wuya Ka kaga kesi in fade na matan da suka balaga yanzu idan aka samu fyaɗe ko ya kasance na cikin iyali ko kuma fyaɗe dai haka me ya kamata wanda aka yi waye yi daga inda kuka fuskanci al'amarin fyaɗe ku gaggauta zuwa cibiyar karɓar aihuwa cibiyar kiwon lafiya za a baiwa mutum takardar shaida da zai kai a gaban kotu duk inda ya mace ko ɗa namiji ya fuskanci al'amarin fyaɗe yana iya iya kai kara a gendarmerie wajen 'yan sanda ko kuma a harabar babban alkali. Kowane hukunci ne ya rataya ga wanda ya aikata? Duk wanda ya yi aika aika fyaɗe zai fuskanci hukuncin zama gidan kaso na shekara goma zuwa shekara ishirin. In kuma akan yaro ne mai kasa ga shekara goma sha uku wanda ya aika-aikan zai fuskanci hukuncin kaso na shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin. Abin da ke da mahimmanci kuma mutumin da ya fuskanci fyaɗen na iya a gaban juju tambayar a shaye mishi hawaye bisa ga cin zarafi da kuma ƙuntatawa gangar jikinsa. Physique.